Bello. Bello tun jiya da ka dawo gidan nan na kasa gane maka. in Lokacin da ka fita ba ka fita min a haka ba ka dawo ka canza na tambaye ka me yake faruwa ka ce mun ba komai. Ni kuma na ga abu a tare da kai. Dan Allah dan Annabi Bello ka gaya min wai menene yake faruwa? kin san kawo ya turo ni ji na je wajen shi ma da na je magana da ya gaya min ce gaba ɗaya jiki na ya sanyi saboda umarni ya bani ya ce mani ya ban umarni maza maza duk inda mace take in je in nemo ta na ƙara aure ya gaya min kenan ni kuma wannan maganar ba zan iya zuwa in tankare ki in gaya miki wannan magana ba saboda ni na ɗau alkawarin babu wata kishiya da zan miki kanisa ni sai to me tsolewa kawo ido na tsole mar ido kawai dai ni na san kin san abin da mutane za su dinga gani irin mun daɗe da ke amma har yanzu babu wani abu da ya faru baki taɓa haihuwa ba kowa irin wannan magana zai ita kuma haihuwa ta Allah ce za ki ga mutum lafiyarsa ƙalau matarsa ba abin da ya same ta amma yake ga Allah bai wasa haihuwa to amma dan Allah ki ɗauke shi da wani abu ki ya haƙuri ni dai abin da ya gaya min kenan shi yasa tun jiyan da na zo ma wallahi na kasa yi miki magana saboda ni ba zan iya miki kishiya ba irin abubuwan da yake mini da san da kike mun da san da nake miki ta zan iya miki kishiya ga wallahi Allah ban taba tsammanin kawo baya kauna ta su yau ya guri labi kake faɗa haka ki shiru kawai ki bar magana ni ne dai nake zaune da ke ai ya hakuri ba abin da zai faru Hafsa, na ji daɗin ganinki ko in ce na ji dama dai maganar kin san ta mece ce akan mutune. dan Allah dan annabi alfarma zan nema a hannu Allah sa zai yi ki taimaka min dan Allah dan annabi ki wa sauda magana ta dawo gidana wallahi na kasa samun sukuni hafsa wani abu nake ji a na yana yawo na san Allah yadda in kin mata magana in Allah yadda zan samu wannan sauƙin abin to ai dama ni tun lokacin da abin ne ya faru sau da ba irin magiyar da ban mata ba akan ta ya haƙuri ta da gida ka kusa gaba da zama ta nuna min ita Allah fur ba haka ba na nuna mata irin abubuwa na soyayya da kulawa da kake mata ki yi haƙuri ki zuba Allah na ina son ki ku koma zaman auren ku ta ce ita fa ba haka ba ita Allah bai yanzu ta nisa ba za ta dawo gurin ka ba me za ta zo ta yi a gurin ka to amma ni na ma kasa gane wai ka ina ka dosa wai ka zo zauna mace kwaya ɗaya tita janka tita janka ha ba dan Allah da annabi yadda Allah ya maka zati da sura jibi kafa ai ba mutum da zaka ce kana saka ta ce maka a'a ga mata na tsala-tsala wa'anda suka fita a garin nan ba sai ka duba ka zaɓi ɗaya ba kai ma ka yi abin ka daga cikin iri amma ka zauna mace kwaya ɗaya sai jan ka take yi kaga ko da fa kamar ni ɗin ka samu ban fice maka amma sai ni ba ka samu wata da kamar ni ce amma wane ba sai ka aura kaga sai ka je ku zaman ku lafiya in dai ka samu kamar irin ɗin wallahi wata ran kaga yadda ta ja ka ɗin nan kana bin da tana janka kana bin da tana janka to kai ma sai ka ja ta bin ka za ka dinga yi kana yaki ce bunka za ta dinga yi kana yaƙi ce ta saboda kai ma ka samu ne gaskiya ba na jin akwai macen da za ta so ni kamar yadda Allah sarki to na gode da wannan yabon da kai ma Allah ya saka da alkhairi amma abin da nake so da kai dan Allah ka je kai magana da su inna duk abin da ya sauka ka saka a bikin nan a huta tunda kaga dai an sa rana bai kamata a ce a daga ba ko gaskiya ne ba shakka amma kam daren da na saki zan yi haukan da kowa sai ya tausaya mun a karkaran nan ce za ka shiga magagi kenan to yanzu kai a rayuwarka kana fatan ka rasa ni ai kawai ka ce mutuwa ce za ta raba gaskiya ne to ubangiji Allah ya rufa mu asiri Allah ya rufa mana asiri Allah ya shige mana gaba Allah ya raba ka kuma da magagi Allah gaba hanka Usman shan duniya ka ga tsara sai mai dukiya in ba ka kuɗi kai ke ka ga aure bayar da wali babu idda shebu sun yau salamu alaikum ah, alaikum salamu ina hau ni kawo a lafiya lau lafiya kalau wai tsaya wai saudatu ce nake gani ko ko dai kamace eh kawo ni ce a'a to in ban da shegantakaki saudatu a ce kuma mata aure da mayafi karamin mayafi baba ai ba ma tare da usman ai eh wallahi duk wannan zuwa togaciya da bambaki da muka muka sasanta ku amma sai da ya lalata tasa wallahi baba ya sake hmm. yanzu haka ma na gama idda mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai to shikenan babu komai ta shike kin dai gama idda eh wallahi kawo to to nagode to shikenan to shikenan da yake to amin Allah ya miki albarka amin ya Allah nagode a gaimin da to alhamdulillah ai da kin shiga gidan mu to to yarinyar nan mai hankali mai nutsuwa mai biyayya to bello bello alhamdulillah ka ga aure ba bello ka gaya mata mana hmm? ai lawan baka san me yake faruwa ba ne eh. ni ga baki ɗaya yanzu na rasa yadda za a yi ma ta in gaya mata saboda irin alkawarin da na ɗauka mata yanzu ban san ma me zan je ni in gaya mata ba gaskiya gashi kuma magana manya sun riga san abin nan shine abin da yake faruwa wallahi ga baki ɗaya ni da ka ganni nan salamu alaikum ah ina wuni ina wuni kina lafiya Sauda kenan. A ina take? Baka santa ba? Ban gane ta ba ai wannan duk karkaran nan ba mai kyanta to ga zahiri ma lokacin tana kuruciyarta eh in tana kai kyanta har zuba yake Allah ai bazawara ne mijinta ne isa keta au ta taba aure ne ta taba aure biyayya da take wa mijinta wannan baiwa Allah in ka ga biyayya take wa mijinta abin sai ya baka mamaki kuma ya rabu da ita ya rabu da ita ga kyau ga biyayya ga kyan hali Allah mutumina kai yanzu a ce mutum ya samu wannan baiwa Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma gaskiya dai duk mutumin da ya samu mata eh. mai masa biyayya wanda ta san darajarsa da yan uwansa to kuma mai rayuwa kuma ake nema ne to bari ka jin gaya maka in ta girka abinci kaga da gidan kaninsa duk da dama biyu ne duk gidan sai ta dafa abinci kowane gida sai ta aika da shi to amma dai lawan eh. amma dai sakayya ta samu mijin ko wa <laughs> sakayya mm. ai baka ma kuwa Allah Allah ya hada su da jiji dawa <laughs> eh iskan nan dan gaya ma shi zaman aure eh abu guda biyu ne eh in dai aka yi zaman aure aka ce ɗaya ne ya cuci ɗaya kuma rabuwa ta zo eh. to sai kaga sakayya ta samu duk wanda wannan abin ya same shi ni da na gaya maka kai kaga yanzu bala'in da ya shiga ya haɗu da su yaran nan su ji dawa masu zuwa Legas? Eh. Masu kwa zama a ƙarƙashin gada? Eh. Su yaran nan boot court. <laughs> Wanda wanda wanda aka kan. Ina umarnin na cewar nan da ka kawo min wadda gaga ta dace kai ƙara da ita. to yau sati biyu har da kwana biyu baka zo kayan mu to wallahi kawo ni dai duk ko na duba akan na nemi wacce ka ce min na je na nema ni dai wallahi ban samu ba ashe dai wallahi ban samu ba kawo wallahi kawo wallahi ban samu ba ne duk na bincika ni ban ga wata macen da to ina bello eh gani to wannan abu ya zo da ƙasa tun da kai baka samu ba to ni na samu yarinya ce ni tsakiya yar gidan mutunci masu godiyar Allah yarinya ce sau da garin biye ita na neman maka wannan yarinyar ta gidan malam habu marigayi ka gane ta ban gane ta ba to ka je gurin abokinka zai maka bayani ka je ku fuskanci juna da ita wannan magana ka ji ni da kyau umarni na baka ba wai shawara ba ce kamar yadda na da dama a baya to ka je ku fuskanci juna wannan yarinya in har ta ji na ni na aiko ka zo wurinta to an gama komai mun riga mun yi magana da mahaifiyarta kuma ka san alaƙin ko da ba san alaƙin mu da mahaifiyarta ba to amma ka je yarinya Allah ne yi mata sakayya da kai domin mijinta ne soko ya ringa azabtar da ita to abu da ya ki daɗi har ga rubutu shine Allah ya taimake ni na ganta sai ta ce mun ta gama idda to wannan shine ta shiga ji Allah ya maka albarka karkace karkace ko Allah ya maka albarka ka je ka bude kuma ka cika alƙawari babu mai girma kamar ka babu mai daraja kamar ka tunda Allah ya yabe ka duk wanda ya ki kama yi gaba sallallahu alaihi wasallam wa eh iko Allah lawan na je gun kawo eh da na je gun kawo kawai sai yake ce mini ya bani umarni akwai wata yarinya wai sau da wai in je in neme ba wai shawara ya bani ba umarni ya bani akan na je na neme ta ni kuma ban san wace saudan nan ba ma <laughs> kai lallo hmm? baka san sauda ba ba ban san ta ba ina yarinya da ta wuce muna gindin bishiya muna hira da kai ba zan nan wadda na ce ma duk ƙauyen nan ba mai kyanta yarinya mai ladabi mai biyayya oh! ba duwar ta gaishe mu ba ita ita ce saudan kai amma gaskiya na da daɗin al'amari ita ce <laughs> Ah, ni baka san me tashin hankali na ba yanzu. Eh. Ba ma maganar saudan ba. Mm. Ni yanzu babu yanda za a yi. Na je na iya tunkarar lami in je in gaya mata ga abin da kawo ya gaya mu wallahi ba zan iya ba. Bello. Ni din nan ni zan je in samu lami. Zan gaya mata komai ni kaba komai a hannuna. Mm, Bello ka san hannun lami ba. Tana ganin mutunci na oba. Haba lamin wa. <laughs> ai baka san tsakani ai tana ganin mutunci la sosai to shikenan ni dai duk abin da ya faru zan ji da gunka ba matsala wallahi ba komai to wallahi ba komai ai wannan da ka san da ruwa isha a hannuna wannan abu ne mai mai wahala ai mai mara wahala wannan abu kaci hmm? ni na sallah eh ba dai damuwa bello kai kake auren ta kai kake tare da ita amma ni yadda take ganin mutunci na bello yadda lami take ganin kai ba da ban kai ce amma da inda shara mata mari ta daga hannu ta kalle ba za ta iya ba to kamaruwa a ah, wai misali nake maka wallahi ka san yarinyar nan da baka kara ba dan za ta iya kife ka da komai na rantse da girman Allah itan haba dan Allah dan Allah zo mu je da Allah salamu alaikum sai Allah ya sa tana ji salamu alaikum wa alaikum a a a ya gida ya harkoki sai godiya yawa eh. na ce dama ta magana da zo na gaya miki kin san al'amari na rayuwa mm. sai ka lura da hankalin mutum da tunani da basira da dukkanin wani abu na rayuwa eh ka aminta da shi ya aminta da kai sannan zaka ga zaka ga zaka bai shawara <laughs> wallahi shine eh, irin gazan al'amari na rayuwa yau gare ka gobe ga dan uwanka abubuwa da na rayuwar duniya zaman lafiya da lumana eh? kin gani na ce wannan shashashen abokin nawa mm, bello eh, na ce bello to me maka kuma <laughs> eh, ai ta rage amma ya gaya miki ai ha wallahi kai ba mu yi maganar komai da shi ba ya ma wani abu ne bai ga ba ku wata magana da shi ba <laughs> sakare shashasha isa nake gaya masa ni a tsakanina da ke akwai girmamawa da mutunci hmm? to na yi da shi dama ya ce zo ya same ke gaya miki to amma shi ya tsaya yana lukunuku wai ba zai gaya miki ba kaza ka <laughs> rayuwa eh, ina zai to ni ba zai tako zo da kaina dan na isa na ce bari in zo ni in same ki in gaya miki Allah sarki to banda abin bello muna gida ɗaya gagara gaya mun magana ko da ke kai aminin sa ne ban isan shiga tsakanin ku ba wallahi na ce to mutum ne da ko kara kara an ajiye na ce ta ketara ba za ta ketara hmm? na ce ni bari in zo same ta in gaya mata haka ne hmm? to shi ne fa <laughs> wallahi ina jinka eh, na ce kin san dai al'amari na rayuwa wallahi ai kin san ƙara aure zai in ji uwarwa lawan ashe kai mikina ne ban sani ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rufe mun ni fa ba na hito don in hira da kai ba kawai ka faɗi abin da ya kawo ka in ban da abinki wa ya san rana inda za ta faɗi yanzu yanzu na ka bar kofar gidan na idan ba haka ba zan maka ihun kwarto asaba ne zaki yo ihun kwarto farar leda a'a Sadiya yaushe aka sauka a gari? Yanzu yanzu nan da rata a gari kenan. To amma kuma na ga kira ta sauri ranki a bace Ba dole ka gani a fusace ba? Hajiya uwa ni. ya kuma za ki kunne gidan abokiyar zaman taki bata nan ne kwarai kuwa ashe cin amana kawoki kika yi a kan me zaka danka shige wa mijina gani ne yana wanke wanke da kansa na karba na taya shi abin da ya kamata keki kowa ya tsaya iya matsayinsa ba ma buƙatar gwani taimako daga gurin ki ai kawai dan ni banza ne amma da tunani zan zama mijin naki ni ma fa yar zamanin nan ce ba za ka iya raina min hankali ba ai kawai ka tsaya kan more rayuwarka farar leda zan je in fara gamawa da su tukunna in dawo ke tun da gidanmu ɗaya da ke zan yi maganin ki ne tun da kyakkyar tsohuwar munafuka. Ni ba ki ba a ajiyar jaka. Wallahi kudin ma zan iya gargala sa musu ashana kyanta ashana an kone. na kashe ta. Ke habba habba me haka? Ya isa dan Allah. Yanzu zan sa DPO ya tafi ya daure ki. Sai na bi gidajen unguwan nan gaba ɗaya na kona shi da wuta. Kai ka fi jira. Ka fi kamfanin intishar multimedia suka ɗauki don kamu ku wannan shahararren fim mai suna farar laida mashirin shirin raviyu zakin labari tsarawa abdulaziz sani madakin gini ka tsuke bakinka idan kuma ka ƙi wallahi zan biyo mata bayan gida na gaji da wannan masifa. Dubu ɗari uku da hamsin. A wannan gunduma ta maka nuna min gidan dubu ɗari uku da hamsin. To billahi lazi la ilaha illa hukin ta roma. To shikenan ba komai za ka yi bayani a police station. Kai raka raka da ki ka samun shi a kai. Lena.